Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta yoto. Guradin zuciya, guradin Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna iyar wafar da kai. Da sanya safiyar ranar Juma'a Bilal ya nufi asibitin don ganawa da ‘yar uwar sa da nufin in ya kai wata ɗaya zuwa biyu zai kawo musu ziyara don hajiya Zinat kam cewa ta yi kafar zai kafar baby doctor na barin kasar nan tare aka kai su so don ta ji sauki ba yana nufin za ta tafi ta bar sa ne. a'a tare za su koma yadda aka san cewa a tare aka illata su to ana fatan a taron za a gansu sun koma lafiyarsu kalau don sai lokacin za su samu su hukunta la'anannan da ya kusa kai musu 'ya'ya inda ba a dawowa Ƙuluwa sosai suka yi da mudan sunansa kaɗai suka ji sai sun ji babu daɗi a zuciyarsu. Ba su da labari don ba tashi suka yi ba, kawai jiran farfaɗowa yaran suke don hukunta la'anan nan zai fi armashi in suna cikin daidansu. Yana buɗe ƙofa sai ya ji wani abu da bai san dalilinsa ba sakamakon ganin ta zaune ita kaɗai tana cin abinci na safe. saboda akwai 6am medication da za a yi sabin mata on normal basis haka kawai ba ta cin abinci irin haka bai manta ba a jiyan nan da kyar ma ta iya cin dina don sai da aka kai ruwa rana sannan ta tsakur kaɗan ta ce ta ƙoshi but yau right now she is behaving different kamar wacce ta shekara ba ta ci abinci ba me yasa Karasa shiga ya yi ya kalle kafin ya zauna ya kira sunanta Bilal jin kamar sautin muryarsa ya sa ta ce Bilal tare da ɗagowa don tabbatarwa because she has been longing to hear his voice. Kallonta ya yi cikin sigar tausayi sai ya ce na'am apple da wani irin speed ta jawo hannunsa ta rike cikin nata ta fara maganganu Bilal I miss you ya aka yi kasan halin da muke ciki har ka sanar da su umma aka kawo mu nan. Ka san waye bige zat? Mudan ne, mudan kuma Yarinyar da muka yarda da ita ita ce ta nuna wa mudan hanyar da muka bi, shine suka zo suka buge Z. Ta yi maganar tana mai nuna mai ɓacin ranta, sannan ta ci gaba da magana cikin ƙaraji Bilal I want to do something. Na tsani yarinyar nan, na tsane ta. Da kuka ta karasa magana, mai zai ci ya kuma gani. Ba dai suspect ɗinsa ba ne yake shirin zamowa gaskiya, Bilkisu hauka ke shirin kama ta ne komai. da ya shigo she was eating without manners and now tana naretin abin da ya faru da su a ƙauyen nan bayan ta kai kusan kwanaki hudu da farfadowa kowa na murna ta farfado amma me yake faruwa sai ya shiga girgiza ta ina magana bilkisu are you right are you back for real za ki iya tuttuno abubuwan da suka faru a can waye yi sanadiyar shigar ku wannan halin bilkisu ce ne banda girgiza kai babu abin da take yi tun da ya fara maganar har ya ida sai ta amsa cikin mawuyacin hali ta ce she is villager. Ta ci gaba da kuka bai gane maganar ba sai ya kuma tambayar ta Bilkisu look at me kin abin da na faɗa miki jiya? Kin kin ga halin da broda illo ke ciki wanda ya yi sanadiyar collapsing ɗinki? Girgiza mai kai ta ce ya I do remember everything. Na ga halin da yake ciki kuma na tuna dakto ya sanar da ni cewa wai matukar muna so zai da ya dawo hayyacinsa na kankat bayan ya farfado sai an mai Tunawa ta yi da cewa he promised not to tell anyone about it saboda tashin hankalin da za su shiga sai ya fi wannan da suke ciki don haka ta yi saurin kwaɓar bakinta jin ta fara sauka a kan layi yin shirinta ya wa da Bilal tambayoyi daban-daban a zuciyarsa to menene final saukin kuma ai likita ya sanar da su komai har da period da zai dauki Z kafin ya farfado so why is she saying wai akwai zai dawo hayyacinsa bayan ya farfado na farko ko dai hucin rashin lafiyar ta ne yasa take maganganu barkatai Yes, haka ne ma don yanayinta na yau kawai zai nuna maka cewa duk surutan da take a cikin magagin recovery if not wani final farfadowa zai yi shi is taking nonsense don haka sai ya shiga saka ta breeding in and out haka haka har suka yi shi da ita sau biyar sannan ya ce apple i believe you duk abin da kika faɗa i understand but please don't say you last word to anyone ki bar shi tsakanin mu ni da ke don kin san families ɗinmu a passing through a lot already akan wannan matsalar Idan su cikin na juna ta amsa mai da ido godiyar ta ɗaya ta ƙin Tambayar ta ta ƙarasa sentence ɗin da ta fara barambarmar faɗin secret da ta bar wa kanta. Apple zan tafi idan ayyuka na jira na sosai a office. I hope idan na dawo za ki gama jin sauƙi. kuma zan tarar da brother illo cikin good state of health. Amsa mai ta yi da kai sai ya kuma yi mata wani magana Zaki min alkawari Apple kallonsa ta yi sai ta ce menene so nake ki taya brother illo recover daga shock ɗin nan? ta inda in ya farfado kowa zai yi murna mai ɗorewa ke kaɗai ce kika fi kowa sanin hanyoyin da zai saka shi dawowa a matsayinsa na mutum saboda ke kika san abin da ya same ku abba ba za su iya ba please help him kin ji har da saka fuskar tausayi sai ta amsa masa da to zan yi murna ya sosai har suka rabu yana jaddada mata kar ta bari kowa ya ji maganar da ta fara faɗa ɗazu. Abin na ransa don haka da ya kirawo Bahajatu a kan su yi sallama sai ya yi retin mata komai ƙarshe ya ɗora da Aful nifa gani nake Bilkisu ta samu matsala a biran nata don tana abu wani iri can you believe wai tana gaya min broda illo zai kuma ɗan dagoyin wani matsalar bayan ya farfaɗo to a ina ta ji kuma waye sanar da ita haka tana ta kiran wani yaro wai shi muda. kuma ta kirawo wata yarinya bata faɗi sunan yarinya ba amma a yadda na fuskanta yarinya ce ta yi kwasin duka event ɗin da ya faru zan so sanin shi saboda mu san matakin da za mu ɗauka a kan shi da alamar tambayoyi ya ƙarasa maganar wanda bai dawo tunaninsa ba sai da ya ji muryar bahajatu tana cewa ni na san mu da mu kuma daga kai har families ɗinmu kar ku damu matsalar has been handled already ba sai an ɗau wani mataki ba Ƙoƙari ya yi haɗa kalmar me kike nufi da ita has been handled sai ta ɗan murmusa ta ce Apple tafi jirgin ka ya tafi ya barka. Za mu magana in muna da rai da lafiya? Binta da kallo yake yi sai ya yi shuru yau kansa na son kullewa da lamarin ƙawaye biyu. Raka sa ta yi ya shiga taxi don hakim ne zai raka shi dama zuwa airport. Kamar kar su rabu da juna tana ɗaga mai hannu shi ma haka ko kunyar hakim ma ba su ji ba haka suka rabu ta koma ciki su kuma suka fita a motar ya kuma tambayar hakim ko ya san wani wai mudan amsa mai yayi da e ya san shi sai ya tambaye shi ko yana da masaniya da matsalar da aka ce yaron ya janyo wa famili nasu nan ma ya amsa mai da e ya sani kuma babu wani damuwar son sanin hukuncin da za a mai dan sun yi handulan komai Bot sai ya ce da shi ya bar maganar a tsakaninsu kar ya faɗa wa kowa a cikin family members ɗinsu har suka isa airport jirginsu ya tashi bai daina mamakin abin da yake gani ba wurin karfe sha ɗaya na safe bayan hajiya madina ta koma ta yi wanka ta ɗan wuta ta dawo asibitin don ba ta jin za ta iya samun sukunin kanta without seeing her son shi ya sa ta koma asibitin mamakin ta hajiya zina ta ji sai dai da ta tuna har yanzu zai bai farfado ba ta yadda za ta samu kwanciyar hankali ba shi ya sa suka baje a gadin ɗan asibitin saman babbar dadduma yayin da mazajen ke ta ɗaya ɓangaren suna tattaunawa game da matsalolinsu akalla ba a ƙasar ba sau shida bilkisu na kai kawo tsakanin ɗakin ta ɗakin zai da gadin da sahajiya zinat ke zaune kowane moves ta hajiya madina na ankare da ita duk wasu suspense da tenses look da ke kan fuskarta tana ankare so take ta shiga ɗakin Z but an saka mata restriction don jan kunne. Haka Madina ta yi wa Bahajatu a kan ta kuskura ta bar Bilkisu ta silale ta shiga ɗakin Z, har ta kuma kwalafsin masu to za ta fuskanci hukuncinta mai tsauri ita kuwa ganin ba a yi discovering ita ce ba ta fitar da Bilkisun ajiya yasa ta ɗau alkawarin kare ta daga shiga ɗakin a yau don a zauna lafiya shi yasa ta fito da ita daidai korido ta inda za ta rinka hango shi ba ta bari ta shiga ba matsowa kusa da kunnan hajiya zinat hajiya madina ta yi ta rage muryarta ta ce hajiya kina ganin anya ba za mu yi abin da muka jima ba mu yi ba kuwa dariyar manyan mata suka yi wanda ya sa majajensu kallon su sai suka gimtse su ma sai suka basa suka juya suka ci gaba da tattaunawar su, ganin haka sai suka ƙara murmusawa Gyara sa suka ya zina ta ce Aminiya ina jin ki me kuma kika gano mana ba dai yan samarin mazajen mu na hararar waɗannan matan turawan bane masu jajayen fuskoki. Ta ida maganar ta sai da Hajiya Madina ta dara dan abin ya bata dariya sosai. Hmm, ke dai Aminiya bari ai ba ta kansu nake ba tukunna. Su za mu koma musu ne bayan mun gama da wannan matsalar da ke gabanmu. Shiru dai duk hankalinta a tashe sai Hajiya Zina ta bi idanun Hajiya Madina zuwa inda take kallonta sai ta ga me take kallo. Juyowa suka yi a tare suka kalli juna. Hajiya Zina na mata kallon ƙarin bayani sai ta ɗan dara kaɗan ta ce Hajiya Zina Me kika hango ta tare da yarinyar can? Sai Hajiya Zina ta ɗaga kafaɗa alamun bata hango komai ba. Sai Hajiya Madina ta ɗan ɓata fuska ta ce, "Kai Hajiya Zina, kar ki gaya min har kin fara gazawa wun gano abubuwa mana. Yanzu wai duk bidirin da ke kai kawo cikin asibitin nan baki gano komai ba?" Daga kai Hajiya Zina ta yi alamun tunani ta daɗe a hakan kafin ta sauko da kanta ƙasa. Ta ce wallahi Hajiya Madina na kasa saso komai ban san dalili ba dan Allah ke saka ni akan hanya dan ciwon kai kawai zan yi da tunanin nan. saboda I can bring up anything. Tafa hannu suka yi Madina ta yi kafin ta fara zayyano mata maganganu. Kin ga yarinyar nan Bilkisu a baya da na yi zaton halaƙiyayya ce mai tsanani tsakanin Zaid da Bilkisu wanda har nake ganin anya ba za mu shiga haƙƙinsu ba in an haɗa auren nan nasu dan duk wata dabara da tarko da nake ɗana musu don su hau kai ba su hau ba. Batun da suka tafi wannan outreach sai na ga sauyi sosai dan in na kira baby ina bugar ruwan cikinta akan Zaid sai ta nutsu. ta rika bani labarin tambayar da na mata haka shi ma to ta nan na fara zargin kamar closeness su ya daɗu fiye da da kafin su tafi outreach din. a haka har wannan ƙaddarar ta sauko mana ina iya ce miki tun da aka yi hospitalizing su. har kawo ranar da baby ta farfado abin mamaki da sunan zai ta farfado tun daga ranar ba ta da magana sai na shi jiya fa da dare har sneakin ta yi ta nufi ɗakinsa sai na ga sun dawo tare da bilal tana famar da suka kuka yanzu kuma sai gata tana faman zarya tsakanin ɗakinta ko rido da ɗakin Z hankalinta san baya ta tare da ita. Duk motsinta ina ankare sai nake ganin kamar fa a matso da auren nan nasu kusa kafin ya farfado su bar ƙasar nan but kin ga in yana da mata komai ma za ta iya yi mai ba physical care kadai ba hatta da psychological care wanda zai taimaka masa yayi saurin farfaduwa don akwai strong connection tsakanin ma'aurata so I just conclude ma hada auren kawai sai kulawa sai ya koma hannun matarsa ta nan ma zai fi samun kula sama da yadda hakim ke mai dan hakim ɗin kansa ban gama kula da shi ba bari ya kula da yayan shi this is my experience ya kika gani hajiya zinar da ta yi suman zaune sakamakon jin maganganun hajiya madina wadda ya razana ta a ce ta haifi ɗiya ta raine ta har girmanta ba tana cikin wannan halin ba ta sani ba sai dai wata ta sanar da ita Is she a bad mother then? Ta tambayi kanta, ta ɓota ta je an yi sai ta dawo hayyacinta, firgigit tare da sauki ajiyar zuciya ta fuskanci aminiyar da ta ce, amma hajiya kina ganin yin hakan ba zai dawo da haifar mana da ɗa mara ido ba kuwa? Dan na ga kamar dai har yanzu ba wai jituwar da kike tunani ba ne. Ni na fi ta'allaka wannan halin da take ciki da instance da ya faru da su a ƙauyen nan, dan she is the only one that was with him a lokacin da abin ya faru. So it's very forceful shock da ta shiga ne yasa da ta farfado ta ga shi bai farfado ba yasa duk ta damu don kin san diyar taki da sakawa kanta damuwa ni mamakin rashin damuwar ta ma da aka ce za su tafi outreach you don't complain but still ni dai ba na son a maɗana dole don kawai baya cikin hayyacinsa kuma yana ƙarƙashin ikonmu kar fa ki manta a tarihin rayuwarmu namiji mace ɗaya yake fara rayuwar shi da kuma ita yake ƙarewa wacce yake burin aura kuma ita kaɗai ce tsarinsa ba sai ya farfaɗo ya ji bilkisu ce matarsa ba wacce yake son ba kina ganin za a kwashe lafiya anya ba za mu shiga haƙƙinsa ba kuwa hajiya ta yi maganar ƙarshe da alamar jimamin lamarin sai hajiya madina ta dara kaɗan kafin ta ce me haka kuma hajiya ke da kanki kin faɗi cewa a tarihin rayuwarmu namiji da mace ɗaya yake rayuwarsa don haka ki sani zaid bai da wata matar a duniyar nan illa bilkisu matuƙar ina raye kuma ni na haifi zaid a ciki na na raine shi har girmansa to bai da wata mata a duniyar nan sama da baby iza he like it or not bare ma ba zai ki ba babu namijin da zai kalli Bilkisu ya kawar da idansa bare har a ce ya mallake ta sannan ya yi yunkurin cewa ba ta mai ba wannan ƙarya ne babba ma to kin manta Hausawa na cewa iya ruwa fidda kai don haka ina mai miki albishir da ki shirya tarbar jikar ki" ta biyu nan da shekara mai zagayowa will be Ganis is not that a perfect picture Ta faɗa tana mai fallasa farin cikinta da ta kasa ɓoyewa don ta gama haɗa komai da yadda zai gudana cikin ruwan sanyi ba tare da hayaniya ba. Dariyar manya suka yi sai mazan suka kalli juna cikin mamakinta yaya matayensu suka san abin da ke zuciyoyinsu. Wanda a halin da ake ciki maganar suke tattauna a kai don sun gama da maganar lafiyar Zaid but Dr. muhammadu refused to reveal his intention akan makar rashin lafiyar Zaid don ya fi so ya zo musu a matsayin surprise gift daga wunsa. sai suka ɗan buɗo idanu alamun wat sai suka kuma kallon matayen nasu sai dai su ba su kalle su ba hasali ma hirarsu suke yi Foelan Wild tana ta kai kawo daga ƙarshe ta gaji ta zauna haɗe da matsowa kusa da Bahajatu ta yi lowar voice ƙasa baha. Ban kuma a roƙon taimakon ki regarding this but please do me this last favor ki taimaka ki tsallake maganar Anne ki bar ni na shiga ɗakin nan dan ganin sa wallahi bana jin ina iya samun nutsuwa matuƙar ban gan shi yadda nake so ba please Baha do something I might create a big calamity here A dame ta ida maganar wanda hawaye ya shararo a fuskarta maganar tata ta ƙarshe sai tausayinta ya kama Bahajatu amma ya za ta yi Ammi ta gindaya mata sharuɗa ita kuma bata shirya amsa faɗan Ammi ba sai ta janyo ta jikinta tana share mata hawayen. Bilob ba fakin son shigarki nake ba a'a kin ga jiya ɗaya da kika hango sai da kika birkice mana kika jawo kika collapsing har sai da aka miki antidepressant kafin mu samu hutu. A Again Afil ya amshi laifin da ba shi ya yi ba. A jiyan nan sannan yau Ammi ta ja min kunne dan Allah kaɗai ya san me zai faru Matuƙar kika yi tozali da shi kamar yadda kike son yin. Kin ga ko ba komai kin jawo min magana da Ammi shi ya sa na ki barin ki ki shiga ciki ko daga nan ma kina iya hango shi ba sai kin shiga ba ki ƙara haƙuri wata ran zaki shiga very Ta ci gaba da rarrashinta don ita dai ba ta son shiga matsalar Ami. Don ji kan ta ji, but ba ta jin tana iya rantsawa ba tare da ta ga fuskarsa ba. Kuka take yi sosai wanda ya sa Bahajatu tambayar ta. Ko dai wani abin aka mata da ba ta son faɗa sai ta ce a'a ta share hawayenta a daidai lokacin kiran Bilal ya shigo wayar Bahajatu saurin fikin ta yi ta matso da Bilkisu kusa don su gana tare. Fuskarsa ne ya yi a fiyarin da rabin jikinsa da wanda ban da white singlet babu kaya a jikinsa Ai yana ganin fuskar twin sis ɗinsa ya saurin kife wayar yana tunanin me yasa Bahajatu za ta yi mai haka ita kuma Bahajatun da ta ga bai da kaya sai singila sai ta yi saurin kashe wayar don kar Bilkisu ta gani saboda lokacin da ta saita wayar ita tana faman goge hawayen da ke tsere a fuskarta. Bata ɗago kanta ba shi yasa bata lura ba sai da ta gama. Ta ga an kashe wayar me ya faru na ga kin kashe wayar. ta yi mata tambayar sai ta bata amsa da babu ina da matsalar sadarwa ne kin san kayan baturi Jijjiga kai ta yi ta share maganar idanunta na kansa ta transparent doɗin da ke ɗakin ita inda za su mata adalci da sun yarda ta shiga ta gan shi. Kira ne ya kuma shigowa wayar Bahajatu ta ɗauka Bilal ne sai ta yi saurin dubawa sai dai ba shi ta gani ba nomba Kelita ta gani kuma bidiyo call ne ɗauka ta yi haɗe da ɓata fuska ta ce yes a halin taimako da agaji Kelita ta fara magana ma'am how are you how is your brother health I was informed this morning. Mm. He is fine anything else ta mata tambayar cikin bata fuska sai ta ruɗe ta rasa abin cewa tsaki bai ji ta yi ta ce zan katse ki fa da sauri ta dakatar da ita ta hanyar ce mata ma'an is still on the issue please do something and help me. Hmm, lalle wasu dai ba su iya samun wuri ba in ban da haka ofishin ma ba na ubanki ba. An kore ki amma kamar karya kin barin wuri. Sai ta jiranta ya ɓaci a zuciya ta ce ba na ce na sallame ki ba to ki kama gabanki. Katsai kiran ta yi tana jero tsaki don haushi da takaici wanda ya saka Bilkisu tambayar ko lafiya amma ta ce da ita ta share maganar kawai. Sharewar ta yi don dama ba a na magana take ba so take kawai ta ganshi ko za ta samu sassaucin fargabar da take ɗawainiya a zuciyarta. Miƙewa ta yi ta kama hanyar shiga ɗakin don tana ganin ko kwana za ta yi ba barinta ba hajjata za ta yi ta shiga ɗakin ba. Bin bayanta ta yi tana tambayar ta Bilof wai ki gaya min wani magana mana tana tafa ce ina jinki. Wannan saurayin naki na asibitin ku Dr. Aslam ina yake? Hala ko bai san baki da lafiya ba ne don tun da aka dawo da ku har aka kawo ku ƙasar nan bangaya gaya biyo ba bai kuma kira ba me yasa? Dakatawa ta yi ta tsaya kafin ta juyo ta zuma ma Bahajatu idanunta kamar za ta yi magana sai kuma ta shiga tunani. Aslam ina ya shiga ita ta ma manta da shi kwata-kwata saboda last time da suka yi waya da shi ta wayar Z ne kuma a ranar ta mai kace-kacen in kiranta zai yi ya rinka ta wayarta ba wayar Z ba don a lokacin ba su fara jituwar sosai da Z ba kuma tun daga ranar bai kuma kiranta a wayar Z ba sai dai ta nata wayar amma in ya kira ta bata ta daga don ba ta da wani sauran magana da shi ba still ya kamata a ce ko ba don personal issues da suke da shi ba as professional colleagues kuma ma'aikacin da ke ta ya kamata a ce ya zo ya gaida su daga ita har z but bai zo ba bai kuma nuna ya sani ba yana rayuwarsa comfortably lalle ma asalin. za kuwa ya haɗu da ita wani irin mutum ne shi mara shiga jikin mutane tana cikin tunaninta Ta ga hannun Bahajatu na mubin kusa da fuskarta sai ta ɗan limshe idanunta ta buɗe. Bilkisu tambayar ki fa nayi amma kika shiga tunani hala menene? Sauki ajiya zuciya ta yi ta ce babu about Aslam kuma ki manta da shi kar ma ki kuma min maganarsa please ba shi ne a gabana ba tana gama faɗa ta juya ta fara tafiya sai abin ya baje ta daɗi dan dama su take ta kuma tabbatarwa ko a bilkisin na da wani special feeling na Dr. Aslan Battam God don ita kan ba ta mafarkin wani ya mallaki aminiyarta sama da yayanta ta san duk rashin fahimtar junansu ne yasa suke ganin kamar ba za su taɓa iya zama inuwa ɗaya ba kuma a rayuwa a yanzu iya ruwa fidda kai ne in shi bai iya a takunsa ba ita ya kamata ta iya ta ma san dole ne za su saba don dukkansu masu sauƙin kai ne kawai rashin sanin ainihin halayyar juna ya sa suke ɗaukar junansu a matsayin wani yana da jin kai but a hakan ma ita ta hango rayuwarsu nan gaba matsalar dai shine a ɗaura auren but muddin aka ɗaura ko za a haɗa sama da ƙasa bai isa ya datse auren ba bai kuma isa ya ƙaro wata ba sai dai ya gama balaguransa ya dawo kan hanya because she know her friend Modern Anyone ita ɗin 'yar son soyayya ce kuma ta san za ta samu daga yayanta, don haka ba ta da wata raguwar damuwa. Sauron rungume ta ta yi tana cewa Apple da gaske ba shi bane a gabanki mamakin tambayar ne ya kama ta sai ta ce are you alright at all baha? Yes, yes, I'm right, I'm just happy, happy. Ta maimaita maganar Bahajatu tana kallonta, sai ta girgiza kai ta ci gaba da tafiyarta har suka shiga ɗakin bata kuma ce ma komai ba sai da suka zauna Bahajatu ta kuma tambayarta.